Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله Jama'a saurari Assalamu alaikum. Radio VOH Hausa kamo a cikin shirin sa na safiyar yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai kamar muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga nan sai shirin na muryoyin masu saurare. Bayan shi sai mu kawo muku shiri na musamman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 yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Iran ta ce kona alkur'ani mai girma da aka yi a ƙasar Sweden cin zarafin musulmi biliyan ɗaya ne. an tseratar da mutane fiye da 60 da aka yi fatocinsu daga najeriya akan iyaka da jamhuriyar nijar rasha ta yi gargadi a kan yiwuwar ba ta kashi da kungiyar tsaro ta nato a yankin arctic to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin iran ta bayyana cewa kona alkur'ani mai girma da aka yi a ƙasar sweden cin zarafin musulmi bilan ɗaya ne a duniya kakakin fadar shugaban ƙasar iran ali bahdari jaharami shine ya bayyana haka yana mai ƙara cewa ko kaɗan hakan baya ƙarƙashin haƙƙin biladama jaharami ya kuma ce kona alkur'ani mai girma a cikin watan azumin ramadan ba kuma ba ne illa nuna ƙiyayya da gaba ga tsarin rayuwar addini ta biladama kakakin gwamnati iran ɗin ya rubuta a shafinsa na twitter da safiyar yau litinin cewa yanzu an wayi gari cewa yanci na nufin cin zarafin saukakken addini kuma haƙƙin bayyana ra'ayi yana nufin yaɗa tsatsauran ra'ayi da baƙin kishi a cikin nahiyar turai tun da Fadi ma'aikatar harkokin wajen iran ta gaici mai kula da ofishin cikayancin sweden a iran din inda ta bayyana masa rashin amincewarta da kona alkur'ani mai girma da aka yi a ƙasarsa iran din ta kirayi gwamnatin sweden da ta hana irin haka sake faruwa a nan gaba a jiya lahadi ne dai wasu masu tsatsauran ra'ayi a ƙasar ta sweden suka yi bikin kona alkur'ani mai girma a daren jiya an yi taho mu gama a tsakanin samarin inawa da jami'an tsaron haramtacciyar kasar isra'ila a yammacin kogin jordan tashar ta binjin din palestine today ta bayar da labarin da yake cewa tunda maritan jiya lahadi ne dai taho homa gamar ta barke a tsakanin samarin falasɗinawa da kuma 'yan sahiyoniya a mashigar garin ariha da ke yammacin kogin jordan 'yan sandan haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye a kan samarin falasɗinawa har ila yau an yi irin wannan taho gama ɗin a cikin garuruwa da dama na yankin yammacin kogin jordan a matsayin nuna fushin falasɗinawa dangane da keta hurumin masallacin kudus da 'yan sahiyoniya suke yi da asubahin jiya lahadi dai yahudawa 500 suka kutsa cikin haraba da farfajiyar masallacin kudus bisa kariyar sojojin haramtacciyar kasar isra'ila a ranar juma'a da ta gabata ma da 'yan sahioniyar sun yi wannan irin kotsan a cikin masallacin kudus mai albarka lamarin da ya jawo da mayar da martani daga al'ummar palestino to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an tserato da mutane fiye da 60 da aka yi fatocinsu daga najeriya a kan iyaka da jamhuriyar nijar shugaban hukumar take fada da ta mutane ta kasar najeriya reshen jihar kano malam abdullahi babale shine bayyana cewa an kama masu fatocin mutanen ne dai a mashigar kongolam da ke kan iyakar jamhuriyar nijar jami'in ya kara da cewa mutanen da aka yi fataucin nasu dai sun hada maza 17 da mata 48 da shekarunsu suke tsakanin 15 zuwa 42 mutanen da sun fito ne daga jihohin oyo lagos abia edo da cross river sai kuma jihohin delta imo rivers akwa ibom da kuma ogun da enugu mutanen suna kan hanyar su ne dai ta zuwa kasar libya sai kuma italiya daga can sai kanada sannan su watsu cikin wasu kasashen turai domin sana'ar karuwanci tuni dai aka buɗe bincike domin gano masu hannu a ciki da kuma mika mutanen ga iyalansu rasha ta yi gargaɗi a kan yiwuwar ɓarkewar taho mu gama da ƙungiyar tsaro ta nato a yankin arctic tsakanin ƙasar rasha a majalisar yankin arctic ko dungun duniya na arewa nikolai korchinov ya yi ishara da cewa ƙasarsa ta damu a kan yadda amurka da ƙawayenta suke ƙara kara kaina a cikin yankin wanda zai iya jawo mummunan sakamako na tsaro da kuma na muhalli kamfanin dillancin labarun tas na rasha ya ambato jakadan yana faɗin cewa shigar da wasu ƙasashe da ba su cikin yankin na arctic ko mambobi na ƙungiyar tsaro ta nato yana ƙara jawo damuwa kuma yana ƙara haifar da zaman zulumi a kan yiwuwar samun matsaloli na tsaro da kuma illa ga tsarin muhalli na yankin a bayan nan dai amurka ta ƙara yawan kai da komowa da take yi a yankin da ta shirya a cikin soja da hakan ya sa jakadan na rasha ya faɗi cewa atisayen sojan da ake yi a bayan nan a arewacin ƙasar norway ba zai taimaka wa zaman lafiya da ake da shi ba a wannan yankin atisayen ya kunshi sojoji dubu goma sha biyar da suka haɗa dubu ɗaya da ɗari biyar daga amurka da kuma na wasu ƙasashen ƙungiyar ne tsaro ta nato to ƙarshen labarin duniyar kenan. to madalla labaran duniya kina ka saurara wanda mushtaba da ya fassara kuma ya karanto yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa abdullahi salo katsina ya shigo a cikin shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na dunar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mai lamarin da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana da suke kallon lamarin da fuskoki daban-daban. Fuskar siyasa ne ko ta zamantakewa ko tsaro ko tattalin arziki da dai sauran fuskoki da masanan sukan yi fashin baki a kansu. shirin namu na yau da Allah zai dube ne akan halin da ake ciki a yankunan Falastinawa da Isra'ila take ci gaba da ƙara tsananta har haranta akan al'ummar Falastinu a gabar yammacin kogin Jordan da kuma birnin Kudus musamman ma cin zarafin musulmi a cikin wannan wata na Ramadana mai alfarma da kuma matsayar da sauran ƙungiyoyi na siyasa da kuma na gwagwarmaya suka ɗauka Falastinu akan wannan batu. wannan da shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dube a kansa da fatan masu sauraron mu za a bi mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. A shekarar bana ma kamar shekarar ta gabata, gwamnatin Yahudawan Isra'ila ta ɗauki tsauraran matakai na takurama al'ummar Falasɗinu masu ibada a cikin masallacin al'akasa mai alfarma tare da cin zarafinsu da kuma keta alfarmar wannan masallaci wanda shine alƙiblar musulmi ta farko a shekarar ta gabata yahudawan sahiyuniya sun ɗauki matakin hana gudanar da ibadar itikafi a cikin wannan masallaci har ma da hana yin salloli na tahajjud a cikin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan to amma a shekarar bana sun fara ɗaukar irin waɗannan matakai ne tun daga farkon watan ramadana inda har ma sukan kutsa kai a cikin masallaci lokaci zuwa lokaci da kuma hana salloli na farilla wanda musulmi suke gudanarwa a cikin masallacin kudus tare da matar watsasu a wasu lokutan da kuma bin su sahu-sahu suna kama masu sallah din suna fitar da su daga cikin masallacin a cikin wannan makon da muke ciki ne yahudawan sahiyuniya suka auka a cikin masallacin kudus a ranar juma'ar ta gabata a lokacin sallar asubahi inda suka hana gudanar da sallar asuba tare da korar masallata da kuma kame wasu daga cikinsu su kamar da kuma suka lakaɗa wa wasu duka a lokacin da suke cikin sallah a masallacin inda suka jikkata wasu daga cikinsu akalla mutane 159 wasu daga cikinsu ma suna cikin mawuyacin hali da suke kwance yanzu haka asibiti al'amara dai a fili suna ta ƙara ta'azzara a yankunan falasɗinawa waɗanda isra'ila ta mamaye tsawon waɗannan makonni abubuwan da isra'ila take yi na cin zarafin al'ummar falasɗinu da kuma zaluntar su da ma yi musu kisan gilla kan idanun duniya ba tare da wani ya taimake su ba ko kuma wata ƙasar duniya ta fito ta yi allah wadai da hakan da kuma neman a ɗauki matakai na ladabtarwa a kan isra'ilan musamman ma dai manyan ƙasashen duniya waɗanda suke baiwa isra'ilan kariya da kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawa da suka kulla alaƙa da isra'ila a lokutan baya-bayan nan wannan ne ya sa matasan falasɗinawan suke ɗaukar matakin mayar da martani da dukkanin abin da ya sauka akan yahudawan sahiyuniyan 'yan mamaya a cikin 'yan makonnin nan an ga yadda kafofin yada labarai na duniya musamman ma na turawan yamma suka yi ta kumfan baki kan lamarin isra'ila a lokacin da wasu daga cikin matasan falasɗinawa suka kai hare-hare na ɗaukar fansa da ramuwar gayya a kan yahudawan ta hanyar daɓa masu wuƙa ko kuma ɗauka musu da motoci inda duniya ta yi ca amma duk tsawon shekarun da aka ɗauka ana yin kisan kiyashe wanda isra'ilan ke yi a kan falasɗinawa a kullum rana ta allah bai zama abin magana ko abin bayar da rahoto a kansa ko yin allah wadai da shi ba har-haren falasɗinawa na mayar da martani ɗaukar fansa a cikin 'yan kwanakin nan dai sun wakana ne a yankuna daban-daban da suka haɗa da beersheba da kuma hedera da tal aviv lamarin da ya haifar da kaduwa da rudani a cikin da'irar tsaro ta sojin isra'ila baya ga haka kuma wannan ya haifar da girgiza ta siyasa a cikin tsarin gwamnatin haɗaka ta isra'ila ƙarƙashin jagorancin naftali bennett sannan kuma wani abu wanda ya kara girgiza wannan gwamnati shine ficewar shugaban jam'iyyar yamina ta isra'ila edith silman wanda ya sanya ƙawancen ke dab da rugujewa a kowane lokaci a hankali a hankali dai al'amuran suna ta ƙara bayyana a fili dangane da burin yahudawan isra'ila akan masallacin kudus inda abubuwan da suke ta faruwa a cikin waɗannan lokuta suke ta ƙara ɗaukar salo daban-daban inda ake ci gaba da ƙara samun ƙungiyoyin yahudawa masu tsawon ra'ayi waɗanda suke tunzara sauran yahudawan domin fara gudanar da wata sabuwar bida'a a cikin masallacin kudus ta hanyar yin yanke-yanke na dabbobi a cikin harabar masallacin mai alfarma wanda duk yana daga cikin abubuwa waɗanda ake ganin cewa suna cikin shirin yahudawa da suke da shi na rusa wannan masallaci waɗannan take-take na yahudawan sahiyuniya sun sanya ƙungiyar gwagwarmar inawa a yankin zirin gaza da sauran yankunan inawa na gabar yammacin kogin jordan da ma birnin kudus sun fitar da bayanai na haɗin gwiwa tsakanin su inda suke jaddada cewa ɗaukar duk wani mataki daga ɓangaren yahudawa na yin yanke-yanken hadaya a cikin harabar masallacin akasa zai fuskanci mummunan martani daga bangaren al'ummar palestino wannan haɗin kan bangaren gugurmayar palestinawa da kuma na siyasa da na soji da kuma gargaɗi da suka yi ga isra'ila ya sanya ofishin firayim isra'ila naftali bennett ya fitar da wata sanarwa wadda yake musanta aniyar ƙungiyoyin yahudawa masu tsawon ra'ayi na yanka hadaya a cikin masallacin kudus masu adawa da gwamnatin naftali suna sukar gwamnatin tasa a matsayin gwamnati wadda ta gaza tun ba a ji ko'ina ba da kuma bayyana matsalolin tsaro da isra'ila take fuskanta da rashin sukuni a tsakanin yahudawa a wannan lokaci saboda har-harar ramuwar ganya daga bangaren falasɗinawa da cewa hakan yana da alaka ne da gazawar gwamnatin naftali wannan ne ma ya sanya ake ganin cewa ɗaukar matakin kai hari akan masallacin kudus na daga cikin abin da gwamnatin naftali ke son yi ne domin dawo da martabata a wajen yahudawan wanda kuma har kullum kowace gwamnati a isra'ila tana alfahari ne da irin matakan murkushe falasinawa da aka ɗauka a lokacin mulkinta da kuma irin kisan gilla da ta yi a kan falasinawan da kuma keta alfarma wurare masu tsarki na musulmi da kirista waɗanda suke cikin falasɗinu musamman ma masallacin kudus mai alfarma. irin waɗannan matakai na isra'ila waɗanda ake kiransu da garkuwar kariya ko kuma operation defensive shield wanda sojojin mamaya na isra'ila suka gudanar da irinsa a sansanin jinin a shekara ta 2002 sai kuma bayan barkewar intifada ta ƙasa da jiran abubuwa waɗanda suka faru a lokacin da yadda isra'ila ta yi amfani da dukkanin karfinta na soji domin murkushe falasinawan idan aka yi magana game da birnin jenin za a iya cewa wannan birni yana da wani babban matsayi a wurin al'ummar palestino baya ga kasancewarsa birni na tarihi na tsawon dubban shekaru a lokaci guda kuma al'ummar birnin janin sun zama abin buga misali da su wajen yin tarjiya da gwagwarmaya wajen tunkarar mamayar yahudawan sahiyuniya a cikin yankunan palestino a duk lokacin da aka samu wata tashin tashina tsakanin palestinawa da kuma isra'ilawa 'yan mamaya manyan masu baiwa isra'ila kariya suna yin kokarin ganin cewa an kashe wutar rikicin a ruwan sanyi saboda masana da suke da ita akan cewa birnin janin buga ce da kuma tushe na gugurmar palestinawa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen gwamnatin amurka condoleezza rice da kuma tony blair tsohon firaministan birtaniya duk sun yi ta yakacin su na yin aiki tare domin hana barkewar bore a cikin sauran yankunan da ke karkashin ikon hukumar palestinawa domin hakan ba abu ne da zai yi kyau ga makomar isra'ila ba masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa musamman a yankin gabas ta tsakiya suna ganin cewa irin abin da isra'ila ta yi a shekarar da ta gabata wanda ya kai ga barkewar yaƙi tsakaninta da 'yan gwagwarmaya a yankin zirin gaza zai iya sake faruwa to amma kuma abin tambaya a nan shine ko isra'ilan a take a yanzu ta shiga wani sabon rikici a irin wannan lokaci kamar wancan masanan dai suna ganin cewa ga dukkanin alamu isra'ila ba a shirye take ba kuma akan haka ne ma take ta tuntubar gwamnatocin larabawa waɗanda suke da alaƙa da ita musamman gwamnatin ƙasar masar akan ta shiga tsakani a cikin wannan lamari domin tabbatar da cewa 'yan gwagwarmaya a gaza ba su ɗauki matakin mayar da martani da makamansu ba wani abu wanda kuma masu bin diddigin lamarin suke yin ishara da shi shine kasashen larabawa da suka kulla alaka da isra'ila a bayyane ko kuma a hukumance kamar irin su haɗaɗɗe daular larabawa ba za su ji daɗin abin da isra'ila take yi ba domin kowa hakan zai ƙara fito da matsayinsu a fili ga al'ummomin larabawa tare da yanke duk wata hujjar da suke kafawa domin kulla alaka da isra'ilan tare da bayyana isra'ilan a matsayin babbar kawa ga al'ummar larabawa ta fuskar cinikayya da harkokin tattalin arziki har ma da sauran batutuwa da suka shafi tsaro a daidai lokacin da isra'ila take kashe al'ummar larabawa a falastinu da kuma tozarta alfarmar wurare masu tsarki wanda kuma ko shaka babu za su yi iyakacin su domin ganin cewa a wannan karan ba a shiga wani sabon yaƙi tsakanin isra'ila da 'yan gugurmaya a gaza ba. to jama'a masu hauwa lokacin da muke da shi da ya riga ya riske ma'anan zamu jale zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauki da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai hada haɗa ku da san Barka don gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba baku don zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen Hausa na BOH barkanmu da waraka So a yau ra'ayina zai tafi ne ko zan taya al'ummar musulmin duniya barka da zagayowar watan da aka haifi Hassan al-Mujtaba jikan ma'aiki na farko alaihimussalatu wassalam muna ta dukkanin al'umma musamman ma al'umman da suke gudanar da bukukuwa ta dalilin wannan maulidin na imamul hassan da mustapha salamun alai muna taya su murna da fatan allah ta'ala ya maimaita muna allah kuma ya kara tabbatar da mu akan wannan tafarki na ahalul baiti alaihi musulam a ƙarshe kuma ina taya shek ibrahim ya kuma da murnar zagayowar wannan watan muna roƙon allah ta'ala albarkacin masu albarka allah ƙara wa malam lafiya allah ka tabbatar da mu akan wannan hanya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah rediyon jamhuriyar musulunci ta iran na so ku ba da dama ne kira zuwa ga mu ta nigeria a game da maganar tafiya yajin aiki na tsawon kusan wata biyar da malaman jami'o'i suke to gaskiya muna kira ga gwamnatin kasarmu na najeriya ta muhammadu buhari da ta yi mai iwa wajen kawo ƙarshen wannan tafiya yajin aiki domin gaskiya yan uwanmu matasa suna cikin baƙin ciki ko in ce cikin tashin hankali na rashin karatun nan na jami'o'i musamman a wannan yanayin da wasunsu daga ciki sun kusa kai shekarar karshe kuɗa allah muna so gwamnatin najeriya ta ta biya wa malaman jami'o'i bukatunsu domin su dawo bakin aiki aiki domin gaskiya rashin karatu a cikin wannan kasar tamu ba ƙaramin abin takaici ba ne da koma baya domin hausawa suna cewa eh, shi ilimi eh, hasken rayuwa ne to don haka muna kira da gwamnatin kasar mu najeriya da ta yi kokarin su sasanta su hausa teburin sulhu domin su dawo bakin aiki yan matasa su samu ilimi ingantacce a naku ne gwani lawan ali game da angon jato alhaji adamu katsina ina ma'aikatan ku fatan alkhairi musamman hasan barka salamu alaikum biyu ya cewa Radio Tehran. Ni magana Miji Muhammadu wanda aka sanar da suna mai soja mai adai da ta sahu a na zandar da magaram kofar likitar dutse. Eh ra'ayina shine a yau game da 'yan siyasa namu na nan yar. Eh game da wani bayani da na ji cewar Ibrahim Yakuba ya koma ya bi jam'iyya mai mulki. To gaskiya ni ban tabbatar da wannan labarin ba amma an hanyar zaman to ya tabbata haka din ne gaskiya abin ni ya faɗo mana bai yauni kenan sun na ma talaka kawai talaka ma ya fita harkar siyasa ya ma fasa cewa yana son wani kowa ne saboda ko da ya je ya ce yana son wannan wanda bai san tare suke da shi ta za ta zo ta zama guda daya yanan talaka ya fasa ma siyasa ya fasa ma yin zabe to gaskiya dai abin ya tabbata gaskiya mitar da Allah da wannan aqidar tashi kenan aqidar tashi shi eh, bayan shi fari cikin shi baki ne kenan in har ya tabbata haka din to Allah shirye su Allah shirye mu gabaki da nagode biyu sassa radio Tehran Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum radio VOH Iran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so in bada ra'ayi na saman wannan rikici da ya faru tsakanin Falastinawa da Isra'ilawa a masallacin Kudus. To mu za mu hankali da hukumantan majalisar ɗinkin duniya in dai adalci ne za a mu duniya gaskiya sai sun fidda san rai da yadda suke siyasar duniya in dai suna son duniya ta zama lafiya. Saboda ga dalili ne tsakanin wannan rikici na eh, Rasha da ƙasar Ukraine an bige mutane hankali saboda duniya ta ba ta tare da rasha tana bayan ukraine to su kuma eh wa yake tare da su kuma kafin wannan rikici ma na eh rasha da eh ukraine an jima ana wannan takaddama tsakanin isra'ila da yan falastin kenan kaga in dai gaskiya ake so a shanya cikin duniya sai majalisar inkin duniya ta san yadda za ta ranka siyasar duniya kuma eh majalisa kamar inkin duniya wannan ba wai majalisa bace ta majalisar inkin duniya majalisar watsa duniya ce saboda ba su gaskiya cikin lamurin sai kaga suna sa siyasa sai kaga ana fifita wata ƙasa da wata ƙasa kenan kaga wannan ba gaskiya bane wannan birni mai albarka ba wai musulmi bane kawai suke da shi duka addinai guda uku mafificin addinai guda uku suna dangantaka da wannan waje assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh na sanar da Allah ku bani dama da tofa albarkacin majina game da wasu abubuwa da yake faruwa a ƙasar mu Najeriya rashin zaman lafiya har wasu gwamnoninmu sukan fito su ce wasu manya ne a ƙasar nan waɗanda suke faɗa a ji kusan da sa hannunsu a wannan tashi tashen hankula da ake yi to kusan kun zan iya cewa shi talaka bai buƙatar haka sakamakon shi zama lafiya yake so to idan ka ce ka san ko suwaye to suwaye shi talaka abin da yake so ya sani kenan to amma dai a ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo ƙarshen wannan abu ya bamu zaman lafiya a ƙasa Najeriya gaba ɗaya da ma duniyar mu gaba ɗaya fatan Allah ya kawo ƙarshen wannan abubuwa da yake faruwa daga lawal bai ban sassauci har Kaduna a Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashin Hausa na BOH muryar jamhuriyar ce iran mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai da jamhuriyar nijar da fatan za mu tsananta addu'a da ƙasashenmu a dangance da haɗarurruka da ake samun 'yan bindiga da ma ƙasashen maƙwabtanmu to a dalilin wannan wata ya kamata mu riƙa tsananta addu'a allah kamu sauƙin abin kuma muna jajanta wa al'ummar jihar sokoto dangance da haɗarin jirgin ruwa da aka yi aka rasa mutane masu dama wanda suka rasu allah shi kansu da rahama kuma allah ba baya haƙuri da dangana na gode ku tashi lahiya mai magana isu ne maɗafe da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai da jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan Radio Iran mai magana Hassan Lajo Umar daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da sassauta ma 'yan uwanmu na difa da aka yi akan dokar ta ɓaci. To gaskiya wannan abin da za mu ce wannan abin ya yi daidai tunda hakan zai sa su samu damar yin sallolinsu na cikin dare da sauran ibadu na wannan watan na azumi kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a ƙasashen mu na afirka da ma duniya ga baki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu boh hausa mai magana abdulaziz kurizi daga birnin da magaram ta jamhuriyar niger ta yau zan yi tuni da bisa al'umma na duniya gabaki ɗaya mu albarkacin watan ramadan ya allah ubangiji ka kare mu daga shirin masu shiri allah ubangiji ka kare mu daga bala'o'i a cikin wannan wata allah ubangiji ka sa wannan wata mai albarka allah ka sa ba mu yi ishirar banza ba ya Allah ubangiji kuma ka taimaki dukkan musulmi inda suke a fadin duniya Allah ubangiji ka ba mu albarkacin watan Ramadan Allah ka kare kasashenmu na Afirka da kuma na duniya ma gabaki daya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya to ga shekaru ta bulƙatar mubarak ya shigo a cikin shiri na musamman na azumin wata ramadan inda zai kawo mana tafsirin alkur'ani mai girma ai saurari lafiya Allahumma Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين to alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda muka sani ne a cikin wannan tafsiri da muke ƙoƙarin bayani na wannan sura suratu duha jiya cikin yarda Allah subhanahu mun yi bayanai daban-daban dangane da wani bangare da wannan aya ko kuma na wannan sura waɗannan ɓangarori wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wani abu na tsokaci bayan ya yi rantsuwa da abubuwa guda biyu masu muhimmanci sannan ya nuna cewa bai rabu da annabinsa ba sannan ba ainihin fushi ya yi da shi ba musamman dangane da wannan al'amari na yankewar wahayi to a cikin waɗannan surori waɗanda ko kuma waɗannan ayoyi da muka bayanin su lalle abin za mu ɗauka na darasi mai muhimmanci shine cewa ashe kenan waɗannan ayoyi waɗanda ubangiji subhanahu ta'ala yake saukowa rasulallah sallallahu alaihi sallam wanda shine ake kira da wahayi Allah yake sauko masa su ta hanyar mala'ika jibrilu ya tabbatar mana da cewa rasulullah sallallahu alaihi sallam ba shi ne yake mallakar wa kansa komai da komai na wahayin nan ba a'a umarni ne daga ubangiji wa ta'ala kuma Allah duk lokacin da ya ga dama zai sako da wahayin nan kuma lokacin da ya ga dama zai yanke wannan wahayi din wanda wannan mashi'a ce mashi'a ce ta Allah ta'ala wajen saukar da wahayi ga duk wani manzo daga manzanninsa ubangiji wa ta'ala yana daga cikin wani abu wanda yake na hikima akan wani raddi ga waɗannan da suke tunanin cewa manzan Allah ya zo musu da mu'ujiza ko ya yi abu kaza ko in shi annabi ne na haƙiƙa ya zo da kaza ya yi abu kaza kamar yadda kafirai suka zo suna ya challenging din wannan annabi na Allah subhanahu wa ta'ala to ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nunawa a fili cewa annabin nan ba shi ne yake mallakan mu'ujizan da kansa ba ba kuma shi ne wanda zai zo musu da wahayi a duk lokacin da shi yake so ba al'amari ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa ma za mu gani a cikin suratu yunus musamman aya ta goma sha biyar allah subhanahu wa ta'ala yakan yi ishara wannan ishara ɗin dangane da wannan al'amari kamar yadda shi annabin yake cewa da su inda Allah ya umarce shi ya gaya wa irin waɗannan mada suke challenge ɗinsa kul ma ya li an ubaddilahu min tilka'i nafsi waɗanda suke cewa na cancanta wasu hukunce-hukunce ko kuma da cancanta wasu al'amura da suka zo a cikin littafin nan ka gaya musu ya kai muhammadu cewa ma ya li an ubaddilahu min tilka'i nafsi lallai ba zai kasance ni da kan kaina ya zama na canja wani abu da yake zuwa daga wahayi zuwa gare ni ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abin da nake bi faci abin da aka ainihin saukar a kaina wannan ya nuna a fili abin duk da annabin nan yake yi duk abin da ya zo da shi na wahayi daga ubangiji ne subhanahu wa ta'ala sabanin ma waɗannan mustashriqun din waɗanda suke nuna cewa wai kamar duk abin da ya zo da shi na wahayi wai shine da kansa ya kirkiro shi ya zo da shi kaga wannan ya karyata su ya nuna cewa abun ba haka bane saboda haka al'amari na wahayi al'amari ne na Allah subhanahu wataala yake sakaura manzansa kuma duk lokacin da ya ga dama zai iya yankewa sannan duk lokacin da ya ga dama zai iya dawowa da shi to wannan wani abu ne ya tabbatar da hakikatan cewa gaskiyar wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa sakon nan ba nasa ba ne, ba shi yake zuwa da shi ba Saƙo ne daga ubangiji subhanahu wa ta'ala to idan kuma muka koma sauran ɓangarori na ayoyin da suka zo mu gani Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo abubuwa guda uku wanda ya nuna cewa kyaututtuka ne na ni'ima da yawa annaban nan sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya karkare da abubuwa guda uku waɗanda su kuma umarni ne zuwa ga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inda Allah subhanahu ta'ala yake bayani a cikin ainihin waɗannan ayoyi. billahi minash من rajim Ina neman tsari بسم الله الرحمن الرحيم نفر دسونا الله ما يرحم ما يجنك ألم يجدك يا ba ne sannan ya tattara ka wurinsa ووجدك ضالا فهدى يوم ساميك مرر الشريعة سنن يشريك ووجدك kuma same ka marar shi wato talaka sannan ya wadata ka kamar yadda muka bayani ne cewa hadafin wannan ainihin sura shine domin ta samar da wani sakina a zuciyar annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam da kuma nuna ludufin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da shi wannan annabi kamar yadda ainihin aka yi bayani to wannan wani abu ne wanda kuma Ubangiji wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi da muka saurara suke nuna mana waɗansu al'amura da Ubangiji wa ta'ala ya yi na luɗufinsa ga Rasulullah. Da farko Allah yake cewa alam ya ka yatiman fa'awa shin ya Muhammadu Ubangijinka bai same ka wanda ka kasance maraya ba sai ya zama na shi ne ya yi wani abu domin kula da kai. ya kai manzonmu wanda muka aiko ka Allah ta'ala idan muka duba shi ne wanda ya samu annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin yana cikin mahaifa na mahaifiyarsa lokacin da mahaifinsa ya rasu ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya kula da shi ya kuma ɗauki wani al'amari na nauyin tafi da al'amuran wannan manzo ya mai da shi ga kakansa abdulmutallab bayan wannan lokaci ubangiji wa ta'ala a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai shekara shida sai ya kasance mahaifiyar tasa ita ma ta bar duniya saboda haka kenan sai ya zama na maraya kan maraya da can mahaifinsa ya rasu tun yana ciki sannan kuma ga mahaifiyarsa yanzu bayan shekara shida yana da shekara shida a cikin duniya kurin ita ma gashi ta bar duniya wannan ƙarshen zaman mutum ya zama maraya ai ya kasance a irin wannan hali to amma ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna masa cewa lallai ni ne wanda na ƙara soyayyarka a cikin zuciyan abdulmutallib ya zama ya ƙara son ka so na haƙiƙa wannan shine fa'awaka shine wani abu da ubangiji subhanahu ta'ala yayi bayan ya same ka maraya ya zama na ya kula da kai ya sanya soyayyarka a cikin zuciyar wannan kaka naka Abdul saboda haka ubangiji wa ta'ala yana nuna masa irin waɗannan yadda ya kula da shi yadda ya kare shi ya ɗaukaka al'amuransa tun yana maraya sannan lokacin da annabin Allah ya kasance ɗan shekara takwas a duniya wannan kaka nasa Abdul shi ma ya bar duniya to ubangiji wa ta'ala sai ya ɗau al'amuran manzansa ya mai da shi a hannun abu ɗalibin wanda shi ma ya ci gaba da kare wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi to saboda haka lalle ka kasance maraya ubangijinka shi ne wanda ya zama ya kula da kai ya kare ka daga cikin wasu al'amura na rayuwa ya kuma ɗaukaka al'amuranka saboda haka kenan waɗannan wasu abubuwa ne na haƙiƙa wanda Allah subhanahu wata'ala yake nuna wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan al'amari na kasancewan manzo wani wanda yake yatim wato maraya wani al'amari ne wanda yake nuna hakikatan yadda manzo ya fara tasowa a rayuwarsa tunda tun yana ciki ya zama marayan nan kafin ma ainihin mahaifiyarsa ita ma bayan shekara shida ya zama dan shekara shida da ya zo ya bar duniya kaga ya taso ne a maraya Ubangiji subhanahu ta'ala ne ya kula da shi shine ya ɗaukaka shi shine ya sanya soyayyarsa a zukata daban-daban wanda ya nuna a fili ga abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa na ɗaukaka al'amuransa baki ɗaya saboda haka wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci a rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah yake cewa wajadaka dhallan fahada sannan kuma na same ka wanda ba ma'abucin shari'a ba sai na shiryar da kai wato Ubangijin ka ya same ka baka kasance annabi ba ba kasance kana da ilimi da annabta ba da kuma saƙo na Allah ta'ala ba mu ne muka saukan muka da haske a cikin zuciyanka wanda wannan hasken shi ne kake shirya da al'umma baki ɗaya da shi wannan shi shine hakikatan abin da Allah subhanahu ta'ala ma yake nunawa a cikin suratu shura aya ta hamsin da biyu inda Allah ta'ala yake cewa ma kunta tadri mal kitabu walal iman baka kasance ka san littafi ko kuma ka san imani ba walakin ja'alnahu nuran lallai abin da ya faru shine mu muka sanya shi ya zama wani haske na hadibihi man nasha'u min ibadina wanda muke shiryarwa da shi wannan haske din muke shirye da wanda muka ga dama daga bayinmu to kaga wannan a fili yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai zama a wancan lokacin wannan hasken ya zo masa daga ubangiji subhanahu wata'ala ba kafin ya kai ga wannan mukamin na annabta ba sai da ya kai wannan mukami na annabta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki hannunsa ya shirye da shi ya kai shi wannan mukami ɗin ya zama yana yin wani abu wanda ya zo daga Ubangiji wahayi ya zo masa wannan kuma shine ma abin da Allah subhanahu ta'ala ya nuna a cikin suratu Yusuf a cikin suratu Yusuf Allah yana cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alquran lalle mu ne muke kisso maka wanda kissa mafi ainihin nagartan kissoshi sai Allah yake cewa bima auhayna ilayka hadha alquran ta hanyar da muka ayi maka wahayin wannan alquran wa in kunta min qablihi lamin alghafilin ko da ko kafin wannan qur'ani ka kasance daga cikin wani hali na gafala to wannan wani abu ne wanda yake nuna wani abu na ta'ayidin ubangiji subhanahu wata'ala da hidayen ubangiji subhanahu wata'ala da taimakonsa da al'amura na karfafa wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ita ce shirya ta hakika da Allah subhanahu wata'ala yake nufi a cikin wannan aya saboda haka kenan wajadaka dhallan fahada wannan hakikatan shine abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi kada wani ya fassara wannan maganar da cewa ya same ka batacce sai ya shiryar da kai batacce bai kamata a fassara wannan ainihin wa wajadaka dhallan din nan ba a'a abinda malamai suke fassarawa musamman waɗanda suke bin mazhaba ta ahlul bait salam shine ya same ka wanda kake ba annabi ba baka da ilimin annabta ko baka kan wata shari'a sai ya ɗora ka akan shari'a ta wannan shari'a ta addininsa ya kuma kawo littafi ya baka sannan ya ɗora ka akan annabta ya aiko ka aka kasance manzansa wanda zaka shirya da al'umma wannan shine hakika dangane da abin da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa wannan bawa nasa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to daga nan kuma a cikin kyaututtuka guda uku da Allah ta'ala ya ba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ta ukun sai Allah yake waje wa wajadaka a'ilan fa'agna ubangiji anan abin da yake nuna mana shine cewa lalle shi ne ubangijin da ya sanya wata baiwar Allah wannan mace wacce take mukhlisa khadija ta zama ta mayar da al'amura naka mai muhimmanci lokacin da baka da komai ta zama ta bazzala dukkan dukiyanta ta kasance ta miƙa su gare ka ta zama duk abin da kake aiwatarwa kana aiwatarwa domin ka ci gaba da al'amura na yada addini na wannan addini na musulunci to wannan yana daga cikin al'amura wanda ni na yassare maka akan cewa da dukiyan hadisatul kubra kai kokari kana yada wannan addini na musulunci kana kare wannan addini nawa wanda ni ne ne maka wannan to waɗannan duk yan uwa suna daga cikin waɗansu abubuwa masu muhimmanci da Allah subhanahu wata'ala yake bayani dangane da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kada mutum ya ɗauki cewa waɗannan abubuwa da Allah subhanahu ta'ala yi wa annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu abubuwa ne waɗanda Allah subhanahu ya yi masa su amma domin ya yi wani abu na ko nuna masa wasu abubuwa na jawo shi ƙasa kasa ko ƙasƙantar da shi la kar wani wannan tunanin a duk lokacin da Allah yake ɗaukaka bawansa yake nuna irin ni'iman da ya masa to ɗaukaka ce ga shi wannan bawa ɗin ɗaukaka ce ga wannan annabi kamar abin da Allah ta'ala yi wa manzo ai kaga wannan ɗaukaka ce ga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba wani abu ne na kaskantar da shi ba ba wani abu ne na ainihin eh, dawo da shi ƙasa ƙasa ba wannan al'amari ne wanda Allah ta'ala ya yi shi domin ɗaukaka manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka idan Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya ɗaukaka al'amari na mutum ya ambaci wasu ni'imomi da ya masa ya ambaci wasu kyaututtuka da ya masa to ya kamata a ɗauki waɗannan kyaututtuka da waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala ya wa mutum a matsayin ɗaukaka wannan mutumin Allah ta'ala yake so ya yi don duk wanda Allah ya masa ni'ima to ya ɗaukaka shi ne ba wai yana nuna wani ba irin mu ne mu mutane ba wani a wani lokaci ya yi maka wasu abubuwa na bajinta a rayuwa zai zo yana maka gori ba gori Allah ta'ala yake wa annabinsa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to da wannan neman kawo ƙarshen abin za mu gabatar muku amma da kuma sauran dakikoki ga takaitattun labarai iran ta bayyana cewa kona alkur'ani mai girma da aka yi a ƙasar sweden cin zarafin musulmi bilan ɗaya ne a duniya kakakin fadar shugaban ƙasar iran ali bahdari jaharami ne ya bayyana haka yana mai ƙara cewa ko kaɗan hakan baya ƙarƙashin haƙƙin bil'adama jaharami ya kuma ce ƙunar ƙur'ani mai girma a cikin watan azumin ramadan ba kuma ba ne illa nuna ƙiyayya da gaba ga tsarin rayuwar addini ta biladama kakakin gwamnati iran ɗin ya rubuta a shafinsa na twitter da safiyar yau litinin cewa yanzu an wayi gari cewa 'yanci na nufin cin zarafin saukakken addini kuma haƙƙin bayyana ra'ayi yana nufin yaɗa tsatsauran ra'ayi da baƙin kishi a cikin nahiyar turai tun da fadi ma'aikatar harkokin wajen iran ta gaici mai kula da ofishin cikayancin sweden a iran ɗin inda ta bayyana masa rashin amincewarta da kona alkur'ani mai girma da aka yi a ƙasarsa iran ɗin ta kirayi gwamnatin sweden da ta hana irin haka sake faruwa a nan gaba a jiya lahadi ne dai wasu masu tsatsauran ra'ayi a ƙasar ta sweden suka yi bikin ƙona alƙur'ani mai girma a daren jiya an yi taho mu gama a tsakanin samarin falasinawa da jami'an tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila a yammacin kogin jordan tashar ta ɗin palestine today ta bayar da labarin da yake cewa tunda maritan jiya lahadi ne dai ta homa gamar ta barke a tsakanin samarin falasɗinawa da kuma 'yan sayoniya a mashigar garin ariha da ke yammacin kogin jordan 'yan sandan haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye a kan samarin falasɗinawan har ila yau an yi irin wannan tahoma gama ɗin a cikin garuruwa da dama na yankin yammacin kogin jordan a matsayin nuna fushin fadas inawa dangane da keta hurumin masallacin kudus da 'yan sahiyoniya suke yi da asubahin jiya lahadi dai yahudawa 500 suka kutsa cikin haraba da farfajiyar masallacin kudus bisa kariyar sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ranar juma'a da ta gabata ma da 'yan sahiyoniyar sun yi wannan irin kotsan a cikin masallacin kudus mai albarka lamarin da ya jawo da mayar da martani daga al'ummar palestino an tserato da mutane fiye da 60 da aka yi fatocinsu daga najeriya kan iyaka da jamhuriyar Niger. shugaban hukumar take fada da ta fataucin mutane ta kasar najeriya reshen jihar kano malam abdullahi babale shine bayyana cewa an kama masu fataucin mutanen ne dai a mashigar kwangwalam da ke kan iyakar jamhuriyar niger jami'in ya kara da cewa mutanen da aka yi fataucin nasu dai sun hada maza 17 da mata 48 da shekarunsu suke tsakanin 15 zuwa 42 mutanen da sun fito ne daga jihohin oyo lagos abia edo da cross river sai kuma jihohin delta imo rivers akwa ibom da kuma ogun da enugu mutanen suna kan hanyar su ne dai ta zuwa kasar libya sai kuma italiya daga can sai kanada sannan su watsu cikin wasu kasashen turai domin sana'ar karuwanci tuni dai aka buɗe bincike domin gano masu hannu a ciki da kuma mika mutanen ga iyalansu. rasha ta yi gargaɗi a kan yiwuwar barkewar taho gama da ƙungiyar tsaro ta nato a yankin arctic tsakanin ƙasar rasha a majalisar yankin arctic ko dungun duniya na arewa nikolai korchinov ya yi ishara da cewa ƙasarsa ta damu a kan yadda amurka da ƙawayenta suke ƙara kara kaina a cikin yankin wanda zai iya jawo mummunan sakamako na tsaro da kuma na muhalli To ma saurare duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin yaran mu a tarbiyyar mu a shirin mu na rana mu ji mu tafi su da dan shirye shirye a kafin na amma din wanda suka tallafa shi ne kamar musamman Mushtaba Adam daga kuma labaran duniya. Ni ma dugun shirin nake cewa ga zama lafiya muna gayyatar zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.